Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 cikin shirin yau da gobe. A birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu gidajen rediyon da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na Facebook Live ko kuma a mu ta yanar gizo a voahausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Safinatu Sada Sodangi. Ni ku kun riga kun ji sunana. Masu sauraro a yau Juma'a 11 ga watan Agustan shekarar 2017 za mu yi magana ne kamar yadda muka saba akan al'adu zamantakewa har ma da nishaɗi Inda yau za mu ga yadda matasan shirin yali shirin da gwamnatin Amurka ke ɗaukar nauyi kowane shekara. mecite kuma za mu ga mecece nagartar matasan. Zuwa da ke ga sun zo wurin nan gaskiya sun sa wani abu muhimmi a gaba kuma sun koyi hanyoyi da dama da za su ci gaba da abin da suke da za su karfafa ma kansu gwiwa kan abin da suke to gaskiya abin da na nike ganin shine matsalar matasa rashin yin tunani mai zurfi na ya nike so in ga rayuwata ta zama gobe sai ga mutum ya samu kanshi cikin yanayi na ganin laifin wani akan abin da kusan shi ya jawo wa kanshi sai kuma wata sabuwar matashiyar daraktan fina-finai da wasannin talabijin sannan matar wani babban daraktan fina-finan kannywood a najeriya ko a zamanin Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da abu ya haɗa shi da sahabbansa hmm. ya ce ki aski suka ki aski ba hmm. a gyara mu sai hmm. Ummu Salama radiyallahu anha ita ce ki ce mishi ka je kai ka fara yi idan kai kuma za su dan Allah yanzu a nan mace ba amfani ba. ku dai kawai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Maryam ta ziyarci inda aka yi taron matasan nan da suka zo shirin bunƙasa sun bunkasa matasa wani yadi eh, kin san kin san Maryam akwai leke-leken irin nan mm. wuraren <laughs> to Maryam wai kin samu mana wani abu ne a wurin eh a naje na haɗu da matasan Afirka ne da akwai 'yan Najeriya akwai 'yan eh. Nijar dai matasa dai daga sassan eh, na haka da yato mana wasu ai da suka zo na ji ai tana ta binciko mm. mana ta ji nagarta kowannen su kamar yadda muka faɗa wannan dai shirin dai tsohon shugaban Amurka ya kafa shi domin ɗaura su matasa akan turbar shugabanci na gari eh tsohon shugaba mm. Barack kenan sunana yakubu sidi daga yola adamawa state mm-hmm. nigeria ina harkan gona ne mm-hmm. ina noman shinkafa sannan ina kiwon shanu da akuyoyi da kuma tunkiyoyi wanda nake girmar da su kuma ina sayar da su a lokacin da kasuwa ta yi kyau bancin haka kuma ina aiki a da usid yayin da muna aiki ta wajen kara zaman lafiya a arewacin nigeria kun san da cewa duk abin da ya faru game da boko haram so shi ne aikin da muke yi don mu karfafa zaman lafiya a arewacin najeriya to wani taimako kake baiwa matasan najeriya taimakon da nake basu na musamman shine ina koya ma matasa yayin da za su yi harkan kasuwanci sannan kuma ina kara karfafa su yayin da za su samu waɗansu hanyoyi da za su samu zuwa kasan waje kamar yadda na zo sannan da hanyoyin da za su inganta harkokin kasuwancin su har yanzu ga ka shirin yali ya ka ga wannan shirin wannan shekarar gaskiya wannan shirin ta yi kyau ta karfafa mu mun koya abubuwa daban-daban mun haɗu da manyan-manyan malamai a makarantu sannan mun je kamfanoni da yawa da suka koya mana waɗansu harkokin da mun koma kasashen mu za mu je mu koya ma 'yan mu wani abu da ka koya wani abu da ya burge ka a nan amurka sosai ko me kenan abun da na koyi wanda ya burge ni shine yayin da zamu karfafa matasa su harkan gona kun san da cewa kowane mutum da ya kalla wanda yana noma ana kallo shi talaka ne amma nan na kalla wanda sun yi karatu sosai a makarantu suna harkan gona ta wajen haka kuma suna karfafa harkan harkan abinci a kasan nan domin akwai wani wata sanyin da muka samu da matasa a nan Amerika yayin da ana kawo su ne zuwa babban makaranta wato university sannan a koya musu yadda za su girma da inganci da kuma sanin harkan gona ko kiwo ne ko noma ne kuma menene don haka sai yara suka iya tashiwa you da, sanin harkan gona so abinda nake so ina koma najeriya zan karfafa wannan a makarantu musamman a makarantu na secondary da primary yayin da za mu girma da yara su girma da wannan sanin harkan gona domin in ba abinci ba rayuwa assalamu alaikum jama'a sunana dr aishatu abubakar daga asibitin koyarwa na jami'a amadu bello university zaria ina aikin likitan kwakwalwa a wurin to ga kina a shirin yali me aka koyar da ku a wannan shirin a gaskiya mun koyi abubuwa da yawa saboda kin ga aiki na a gida ya kunshi bincike akan almajirai shin menene matsalolinsu menene suke bukata so na yi bincike kala-kala kuma daga nan dai shine mutum zai san abin da zai yi musu so zuwa na nan kuma na koyi abubuwa da dama alal misali menene mutum zai fara da shi in ya tafi gida ya kamata a kira wanda suke stakeholders for example masu ruwa da tsaki a cikin wannan system din su alal misali kamar 'yan anguwa iyaye su almajiran kansu to ganin ke wace matsala ce take addabar su almajirai gaskiya a cikin bincike na na ga matsaloli da yawa amma wanda ya fi bani damuwa kin ga maganan bara kafin a ci abinci maganan wurin kwanciya na uku kuma maganan shin karatun nan nasu in suka gama me za su iya yi da karatun nasu sai dai kuma su koma wannan sistem din da suka fito daga cikin shi ba su iya aiki ba mu iya daukan su aiki a asibiti ba mu iya daukan su aiki a makaranta ya kamata a gyara karatunsu ta yaya kika ya kamata a taimaka musu to taimaka musu ba mutum ɗaya ba ne dole a kawo hannun masu anguwa su a gwamnati iyaye da dama dai abin da ya kamata a fara yi a gani na shine maganan yane za su samu abinci dan karatu ma sai da abinci a ciki a kawo 'yan da za su daina bara a kan titi saboda barinsu a kan titi yana jawo matsaloli ma da yawa mota ya buge su su shiga wani hali daban ba a san wurin da suke ba alal misali magana abinci shine na farko na biyu kuma karatu banda karatun kur'ani wanda muka san cewa yana da mahimmanci dole a koya musu wasu abubuwa kuma mathematics english wanda za su iya samu su yi aiki da shi nan gaba sunana Emmanuel Baba Duku kuma aiki na ne dan bincike-bincike akan yadda gwamnati suna yin aikinsu da yadda aikinsu yana shafa al'umma a Najeriya. Eh. To ga ka shirin iyali, ka gamsu da wannan shirin nan na horaswa na wannan shekarar? Eh, eh abin da ya kawo ni sun duba aikin na da ina yi a yadda ina bincike da gwamnati akan kananan eh, local government kuma kan jihar kuma kan eh, shugaban kasa yadda suna yin aikin su kuma sun gan wai ina yin aiki mai kyau so suka kawo ni nan so that in koya in kara ilimina akan yadda zan koma nigeria in je eh, kara in gyara yadda gwamnati suna yin aikin su a nigeria Allah ba da sa'a tunana fardin dodo sunana ali usman to me ayyukanku ni malami ne eh, na kirkiran sana'a a yola ni kuma ne a kakakin rundunar 'yan sanda ta kasa reshen jihar kaduna kun gamsu da shirin yali wannan shekarar sosai sosai saboda gaskiya aikin da nike na maganan bincike da kuma aiki da masu kokarin kirkirar sana'a na samu mutane da dama da ke irin wannan aikin a nan wurin na haɗu da mutane kuma da yawa da ke so su taimaka mani a cikin abin da nike da kuma mutanen da ke so su taya ni rubuce-rubuce a area din kai ba to gaskiya na amfani da yawa musamman ta bangaren aikina na kokarin kyautata dangantaka tsakanin 'yan sanda da kuma al'ummar gari na ga yadda a hukumomin tsaro suke ayyukansu a nan kasar amurka musamman yadda al'umma ke bawa doka haɗin kai yadda su kuma ma'aikata suke kokarin kare haƙƙin al'umma saboda haka abu ne mai kyau wanda in allah da idan muka koma gida za mu kokari mu ga mun sanya shi ɗaya daga cikin ababen da yake shine mu na kyautata dangantaka tsakanin 'yan sanda da al'umma domin a samu zaman lafiya mai ɗorewa to kun zo amurka na sun kwashe makonni shida maganar batun abinci ya kuka ka <laughs> samu abincin ya muku daɗi ko yaya ta mu dai allah ya taimake mu mun dan yi boarding school so yan shinkafa dan wake da kuke dafawa eh muke dafawa da kuma akwai restaurant restaurant da ke irin abincin asia irin indian da sauransu so to gaskiya duk da dai na yi bodin irin nashi amma gaskiya abin ina da na zo satin farko na biyu kin dai mu ba ma dafa abinci za mu je wurin cin abincin su ne za ka ga babban wurin cin abinci abubuwa kala kala ka ce kai alhamdulillah wannan abu ya yi daidai amma da ka sa bakin ka sai ka ce ina <laughs> abu ba gishiri ba yaji Abin da kawai dai na gaya min daɗi game da yadda suke al'amura gaskiya shine za ki ga sun sanya abinda bature ke kira balance diet wato a samu sinadarori masu kyautata jiki da kuma lafiyar dan adam da farko da nake kin cin abincin in ga sai na ƙara gishiri sai na ƙara kaza to matsayina na wanda ya yi karatu na wannan fannin sai na ga cewa ai ban kyautatawa kaina saboda mutanen nan sun gyara abin nan da kyau kuma in na duba na ga ababen da ake sawa a sa karas nan wurin a sa karas na a sa lansir nan wurin a sa eh, masara wake sai kiga komai yayi kyau sai na ga ah, wannan abincin ɗanɗano ne dai mai ɗan matsala to bayan sati uku kawai sai na bi layi nima na koci <laughs> to dai yanzu dai wacce gudunmuwa kuke fatan kaiwa najeriya kun koyi wasu abubuwa ne na sani ne to wacce irin gudunmuwa kuke gaskiya ina ga gudunmuwan da zai fi cancanta mu bada shine mu jawo matasa jikinmu mu tattauna da su mu kwatanta musu irin hanyoyin da ake amfani da su a cimma nasara a ganin kan wacce matsala ce ta damun matasa sosai gaskiya rashin tunani da kuma sanin ya ya kamata mutum ya ciyar da kan shiga ya ciyar da al'ummar ba a wannan zamani to ne so kuma duw'an da ke ga sun zo wurin nan gaskiya sun sa wani abu muhimmi a gaba kuma sun koyi hanyoyi da dama da za su ci gaba da abin da suke da za su karfafa ma kansu gwiwa kan abin da suke so gaskiya ina ga muhimmiyar gudunmawa da mu bada shi ne mu zaunar da matasa mu kwatanta musu mu tattauna da su kuma mu taimake su wurin tsara kamar misali plan ɗinsu da za a ce kenan na ci gaba to gaskiya abin da na nike ganin shine matsalar matasa kamar yadda fardun ya faɗa ƙari akan haka akwai rashin aikin yi da kuma rashin tunanin ya mutum zai kirkiro aikin da kan shi daraja akan gwamnati da kuma rashin yin tunani mai zurfi na ya nike so in ga rayuwata ta zama gobe sai kiga mutum ya samu kanshi cikin yanayi na ganin laifin wani akan abin da kusan shi ya jawo wa kanshi to za mu ce kamar yadda ni da shi muka tsara daga jihar katsina muka fito idan mun koma za mu tara matasa gwargwadon abin da muka koya za mu kokari mu kwatanta musu mu ga mun canza tunanin waɗanda za mu iya canzawa na kusa da mu domin su ɗauki a mataki na kokarin juya wasu ba wai dole sai wanda baya da aiki ko kuma bai da wani abin yi za mu koyar ba har wanda muke gani na da aiki amma yana da ikon ya ga ya ba da nashi gudunmuwa ta wurin canza wasu za mu kokari mu same su domin mu tattauna mu ga kuma mun kawo canji wurin bangaren gudunmuwa da za mu bayar kuwa wurin zamantakewar al'umma shine ababen da muka ga kasar nan ta yi an koya mana tarihin amurka an gaya mana yadda aka yi da wahalhalun da suka sha da nasarorin da suka suka samu amin eh to mu akwai waɗanda mun fuskanta ko muna fuskantar sa yanzu za mu ba hanyoyin da suka bi su nasu domin mu warware namu na gida hmm. madalla <laughs> sosai gaskiya wurin kin kyauta mana da eh, mu da masu sauraro ai wannan shirin eh. ya linku wallahi ya taimaka wa matasan Afirka sosai sun na ba da gudunmuwa kuma ya bubuda musu kofofi mm. da dama gaskiya eh, kuma su ga yadda duniya take da mm, tsari yadda ake abubuwa fatan kuma da mm. tunanin da suka yi Allah ya ba su ikon aiwatar amma amma ya ma shine horar da su domin su je gida su aiwatar da abin da suka koya su taimaka wa al'umma shine magana samu ci gaba to to Allah ya sa mu dace to an gaishe ku Maryam da ke da su Mm. to mun samu mun tattauna ko in ce na tattauna da ɗaya daga cikin matasan daraktoci bari mu je amma fa daga Kanewood a Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. bana barakatuhu. A takaice wace ce Muhibbat Abdulsalam? Kawai sai zai in kuma faɗi da sai in ce Usman Kamal ya fi kowa sanin wace ce Muhibbat Abdulsalam. A takaice dai suna na Muhibbat Abdulsalam an haife ni a garin Kaduna sannan kuma na yi karatu na a garin Kaduna primary and secondary school inda na wuce Nuhu Bamali Zaria na samu diploma a accounting and auditing. kafin dai in fara aikin fim mm. na ɗan yi aikin kamfanoni haka kamar secretary kashiya things like that ne ina ɗan yin shi ɗin on and off which hmm. you know daga baya kuma na zo na ba da muhimmanci ga baki daya a harkar su na san an yi ya acting kamar wani irin yan fina-finai ne wanda kila mutane za su iya dan tuno su ce a'a muhimmatin nan eh to na dan yi fina-finai da dama wanda fortune dina a duniya shine fin din imani sannan na dan zo na dan yi wasu fina-finai daga nan na din soyayya na lerawa fim sannan mm. a cikin fim lawisa wanda na a kano from dai allah ubangiji ya dan buɗe hanya daga nan na zo na fina-finai irin su nahiya irin su mutane irin su suna irin su kamala da dai sauransu wanda ba kowanne zan iya lissafowa ba yanzu. to muhibba tana da aure in tana da shiwa take aure. muhibba tana da aure kuma duniya ta san muhibba tana da aure darakta hassan ji shi ne mijin muhibba abdulsalam kuma cikin auren na allah albarkaci auren mm. da 'ya'ya mata mata har guda uku. Ki ce tuwo na mai na aka yi. na mai na aka yi. <laughs> Ga darakta ga yar wasa. Yanzu alhamdulillah ni ma na zama darakta. Yanzu Muhibbat a matsayin dama abin da ya na ce bari mu nemo ki kenan. Mace a harkar mm. Kannywood harkar fina-finan Kano ko arewacin Najeriya yawanci abin da ake kallo shine sai dai su yi wasan kwaikwayo ko kuma a ce sun shirya da kuɗin su an ɗau nauyi sai gashi ke kin ce directing me ya canza tunanin ki akan haka irin ba za ki ga za su gan wani a'a bambara kwai hakan nan yaya kuma a mace ce kuma gashi daraktar Hausa. Eh haka ne na samu suka da yawa amma kuma waɗanda suka yabi abin suka bani karfin gwiwa tun kuma su sukan yawa. Ah, abin da ya sa na zabi director hmm. A gaskiya ni ina son a ce ko da yaushe idan ina zaune ina amfani da kwakwalwa ta ina amfani da numfashi ina wato hmm. mandila of langata so akwai ni na abokiya kallon indian films sai kuma ma mafi yawanci siri sai na zo ina kallon sun mata eta kafur to yanayin da take bin salon daraktin ɗinta da abubuwa na zo ina bin labaranta ina everything dai haka yadda take samun suka amma in gaya maka ta ta zama mace ne kamar maza don ba hmm. za mu ce wace man kan do kuma eh, woman can do it better da ni ban jayayya da ayar Allah kuma kan just try ni abin da na dauka shi hmm. kuma ra'ayi na na faɗa no one no one should judge me daga nan kuma ana nan ana nan kawai na gaya ma hasu sun kafin mu aure na ce ki fara koya min salon yadda mutum yake rubuta labari sai ce min ke fa mu ba mu gane miki ba kina so ki koyi rubuta labari eh. kina so ki koyi direction kina so mm. ki koyi continuity sai na ce mishi let me come out bari gaya maka gaskiya i want to be a complete filmmaker ni ba na so in zama kawai wai actress kawai mm. a'a saboda mm. gaba ɗaya na karanta a arewa babu mace da take so ta tsaya a bayan kyamara sai dai a haska ta ta zama sa Da ni kuma a nawa tunanin sai nake ganin cewa mu ma fa za mu iya fa saboda akwai wasu guraren wasu abubuwan da ciwon mace da ya mace mace mm. ce ta san ne za a yi a guri kaza mace ce ta san ne za a yi a guri mm. kaza to ka ji babban dalilin da sa ne choosing din direction to tun kafin man aure ya bani ya bani opportunity mm, sosai har ma na zo na yi direction din guda biyu mai nera wanda na fi kyan Musa mai sana'a a wannan fim din na fara tara mashi da mm. waya su mansura su sadiya da su gwararo na tara masa sa ta mm. nuna ma duniya cewa za ka iya dauko wanda ba sa ba ka haɗa shi da mata sa sa sun ya haska mm. sannan sai ta kandi wanda na yi yarda da mutum wannan iskicho baban laha ya da nusa famusi da ni da wata ya sabon yarinya Zainab a lokacin nan kenan na was then tun kafin aure Uh, yawanci mata a arewa suna fuskantar kalubale kamar misali zaki ga akwai yarinyar da aka je a kamar jihar Sokoto a Kebbi a Arugungu aka bata shugabar karamar hukuma aka ita aka ce ai mace ce a Kano kwanan nan an sami badakalar cewa akwai mata guda biyu da a majalisa aka kawo wani mukami da za a ba su shi ma aka yi ca sannan kuma yanzu haka akwai gwamnatin tarayya ma akwai macen da yanzu haka an ba da sunayenta a cikin mutanen da za su fito a wasu mukamai a Najeriya wurin mutum 27 ita ce ta 27 din amma amma karshe sai aka nemi sunanta yayi batan dabo yanzu haka muna binciken mu gane aka yi sunan ya batan dabo daga wa'ancan shin ke mace ce a arewa babban kalubale ne muhimmanci eh. ki ce mana wani abu kai karfa ki manta hmm. ko a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ba wai mace ta fito ta shugabanci mutane gaba ɗaya ba ya kamata a ce a dama da mata hmm. ko a zamanin prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai lokacin da abu ya hada shi da sahabbansa hmm. yace ki aski suka ki aski ba mistakin a gyara mu sai ummu salama radiyallahu a naha ita ce ta ce mishi ka je kai ka fara yi idan mm. kai suma za su dan Allah yanzu a nan mace ba ke amfani ba akwai sahabbai mata da yawa kamar irin su ne da mm. irin su abin da ni dai kawai abin da nake so ne ba wai mace ta fito ce shugaban kasa ko ko ce gwamna ba mm. amma a parliament we need women mu muke daukan ciki a cikin gidajen mu mu muke haihuwa mu muka san menene mu muke kwantar ma da mazajen mu hankali dan me zai sa idan za a dama abin maganar kasa ba za a sa ba babban riga a ce hmm, sai a buga babban riga a ce kuma idan ya je hmm. ɗauko je ɗauko tajin sa let me do example with my husband mm. akwai ranan da yana shooting din wani fim mm. ba sai na faɗi sunan film din ba mm. da artist din suka taga masa kai ya rasa yanda zai ya kira ni mama <laughs> eh. umairu zan ban location nake karka ban location ko ma gefe kai ta hasbunan lahu wani malwaki da Allah zai ɗaura ka akan akan bayan ta ce ni ya kira ni mun ci gaba da aiki sai ki bari mace yake dace ce kaga ai mace ba za a taɓa cewa mace ta baya ba it's not possible Kuma mm. mun fi fuskantar wannan abun a arewacin mm. Najeriya. Yadda aka bar mu a baya Usman Kabara. Mm, Because muna zuwa workshops a Lagos, muna zuwa so many things mata sun riga sun yi kan cut a kudu. Sun yi nisa. ya believe cewa gaskiya sun mana nisa. Sun mana nisa. Mu ma matan duk abin da za mu yi mu sa tsoron Allah a ciki. To amma Muhibbat Abdulsalam yawanci uh, za ga cewa yana da nasaba an ce da arewa to bari mu koma kin san ni tambaya ta wani lokaci daga ƙarshe sai ki ji mai dan zafi ce Muhibbat mm. na ji labari an ce eh. ai Muhibbat ba ya bace ke ba Bahaushiyar bace da gaske ne wannan? Eh gane ni ba kuma an ce min ba bahaushiya ba ni a yar Najeriya ce mm. kai ka fi kowa sani mm. a Kaduna aka haife ni a mm. Kaduna na girma a Kaduna ne komai so kaga zan iya ce maka ni yar arewa ni ni da nake zuwa rumma in zauna a ban abinci in ci in tashi in tafiya ta Allah ya kanta da gafara Allah ya furta mata wace wace wace yare ce ke misali ni yar arewa ce da yar kudu eh na hada kabila da yarbawa mm-hmm. kai ka san margariya ne maka amala ai da ya rage ya dama abin da yasa nake tambayar ki wace kabila kika fito ba wai kurilla bace abinda nake so in fito da shi anan shine idan kika koma yankin Yarabawa sun ba wa mata dama suna nan ana damawa da su. Me yasa baki tunanin a dama da ke a bangaren Yarabawa da kika fito ba sai kika yi tunanin bangaren Hausa da kika hada da su ne kike son ki tsaya nan. A arewa aka haifi ni a Kaduna, mm. a arewa aka binne cibiyata, a mm. arewa ne karatun boko ne Islamiyya har na samu ne saukan Alkur'ani, har na san wasu littattafai duk a arewa ne mm. har na je polio. duk a arewa ne mm. a arewa na yi aure a arewa na zuba yaya a gajiya a ko da yaushe duk inda na je in ban da kai da kai min wannan tambaya mm. bana ko Legas na je cewa suke Mrs. Kano lokacin da nake Kaduna kuma suke min madan Kaduna a gaskiya na fi prefer in cewa mu zauna a arewa mu farfado da mata ina harka da ngo da yawa cewa ma ko a sana'a ne da iya zaman aure duk an bar 'yan arewa a baya. To wani lokaci mukan kirkiri workshop a mm. Legas ɗin na na koyo don in ga cewa mun taimaka mu matan arewa. in mm. eh, gaskiya arewa ita ce a gabana mm. don sai dai in ce eh can ba za ka ka ba za ka kasar ka ba amma dai kuma inda na ci gajiya ni ma ina so a ci gajiya na a wannan bangaren a yanzu haka harkar fim babbar harka ce eh. a duniya eh. amma kuma tana shan tarnaki a Kano ko a arewacin Najeriya inda ake muka kallon hadarin kaji me zaki ce ai din civilization in is part of it ka ce harkar fim ta zama babban harka a duniya mm. a harkar fim kaɗai ne za ka ga cewa mutane sama da miliyan shida kowa na samun abin da zai kai bakin salati sai a harkar su harkar su ne kaɗai ke generating din revenue da yawa to wasu suna tunanin yadda muke hurɗa maza da mata to mu yan iska ne to kuma ba haka ba ne a kowane irin sana'a ana samun nagari ana samun nagari akwai taron da na je da na ga wata mata mm. yanda take shiga cikin maza na ce kai ba zan iya ba ina gefe shiga ban samu na yi coverage din abin da nake so in je ba mm. yadda take shiga cikin maza wannan ya burge ta wace burge ita kuma ba yar sun bace mm. kuma in gaya maka mai faɗa ce a ji a cikin mutane ana ganin ta ya arziki mm. misali ni ban ce mata fasika ba amma dai abin da ta yi din nan zan iya cewa kai mm. ta yi fasikanci ya fatan yi saboda shi kanta mazu sallallahu alaihi da zan ku yi abin da za a zargi Muhibar abdulsalam auren mata yan fim baya zuwa ko ina <laughs> ya kai na ke daɗe <laughs> ba na wa kaɗai ba ne ya daɗe ba su ba shawara eh amma dai kaɗan ne ya daɗe a yanda bayanai suka nuna to gaskiya a lokacin da na haɗu da mijina lokacin da ya ce min to maganan aure Allah na gaya mawa na ce in dai zaɓin ka ne Allah ka tabbatar in ba zaɓin ka bane ka tarwatsa zara in shekara da shekaru ban aure ba da a na yi na mm. ba wai ina alfahari bane ko ko ina kuri anything kan mm. hafu to gaskiya a harkan aure na ni da shi a harkar zaman aure na da mm. babu ƙarya ba munamuna ba ma majuna munafunci mun shimfiɗa komai ne akan gaskiya. To shi sa kuke fitowa zamewa a kicin ɗaya kuna dafa abinci tare? Na ga yana ta gyaɗi kina ta da shi ya yi tukin tuwo. Eh sana'an dafa abinci ne is number one and number hmm. two kuma ko muna hmm. son mutane da yawa su gane mutumin arewa hmm. ba wai ina zakin ɗan arewa ba mutumin arewa he believes mace kaɗai ita ce za ta aiki ciki. Mace kaɗai ita ce za ta aiki cikin gida wallahi ƙarya ne ya kamata miji ya taimaka mata kuma sannan ya kamata a ce miji ya iya girki saboda ka ga mata lokaci wahalar da muke sha Mm. Mu ba mu ce wai a'a to wahalar da mata a lokacin ka ga mutum ya yi breaking down ba mm. wanda zai dafa abin mm. To wannan fitin da mutum na ɗin a lack of abu muke so mu koya wa mutane wasu kuma ba gaya maka akwai jikin da na ga cewa ni na iya wasu ba su iya ba. Wata fai ta yi idan ta shinkafa da mai da yaji. akwai yadda ake sarrafa shinkafa ta hanya kamar kala isirin, da kalar turawa kala ɗari ma. Mm. To kuma mutum ya san amfanin ya san abubuwa to shi yasa ka gama fito da birki mm. ne da mijina wanda ni muhibba tsabisalar ni na kirkira. Mm. Sai na ja su cikin abin. Eh, ake nuna. To, wannan shirin nan shi kuma wanne ne wancan mata zalla? Mata zalla fim ne bai Kabiru Musa Jamma. Lokacin da ya wani fim ɗinsa na Turanci um, uh, Light and Darkness. Mm. shi ma akan ilimi ne yake din to mm. mijina ya ba directing mm. yake ne assistant director mm. sai ga wani lokaci idan mijina ya gaji na kan karbi kyamara in karbi komai ke yi aiki sai in ce mishi shi ya huta eh. ne kuma idan na gaji shi kuma sai zai ci gaba da aiki kawai sai ya ce to shi kenan next thing ka insha Allah ni ba kuma eh, an ci tsara fi daɗo mama da so ita ce ta kawo labarin kuma shi ne akan mata cewa su ma nemi sana'ansu because she's a bus driver conductor ta ma mace ce to hmm. kuma motan mata kawai ake ɗauka. motan mata hmm. kawai ake ɗauka ba a ɗaukan <laughs> ya Lalle dole ce mata zalla. <laughs> Hmm. Eh, kaga a nan ma muna gaya ma gwamnati ne da style cewa gwamnati ya kamata su gidan ma mata mota su kai. Eh, su sakata su wala. Ta ɗan ah, cewa. Eh. ba babu wani namiji na gurzan ka a eh. cikin mota wanda san kan ya kasan yanayin yanayin yadda ake ka zauna kusa da wani namiji ina karshen turaren shi ko karshen turaren shi sai ka kuma ya kamata a ce a yi abin da za a nisantar da juna ga al'umma haka babban lesson din abin a babban lesson din mata ganna kenan kuma sannan muna so mata ka zauna haka kawai. Mm, yanzu ai ƙarshe. Ko a cikin gidan ki zaki kulle kulle. Ki da addu'a insha Allahu Allah zai rufa miki to Allah ya daɗa rufa mana asiri to muhibbat abdulsalam kenan yar wasa a da sannan kuma yanzu ta bayan ta aure kuma ta rikide ta zama darakta mata darakta fina-finai kuma mm, mm. <laughs> Eh, kallabi eh, tsakanin rauna yana da kyau saboda yawanci dama kamar magana da muka yi a cikin hira zaki ji na magana akan cewa mata suna fuskantar kalubale zai kiga kamar a siyasance a ganin ba za su iya ba a to zai gashi a ko ina ana ta faman bugawa da su mm. eh, kuma in haka aka ba su damar kuna iya kokarin ku sai dai amma fa ta ce ku ji tsoron Allah ku ce gona da irin an ba ku dama haka ta ce <laughs> to Allah ya sa mu dace to eh, mako mai zuwa kuma insha Allah Maryam ba mu fa kyale ki ba dan sai kin dan sake zakula mana wasu bayanan yan yali din mun ƙara hadawa eh saboda abin da yasa muke son mu mm. fito da shi shine ya karfafa gwiwar yara matasa da mm-hmm. suke gida mm. domin nan gaba in za a yi irin wannan abu su sha eh, su nema su samu mm-hmm. eh, saboda a dama da su mm. domin koyan shugabanci abu ne mai muhimmanci za mu ma sake magana da su matasan su masu in waɗanda kamar wanda suke sauraron mu suna so su masu mm. fito su nema yadda ake bi a nema wannan shirin da akwai yadda ake bi ka'idojin matakan da ake bi din mm. to insha Allah su za mu ma ƙara tattaunawa da su su muku bayani kuma da yadda za ku same su ma za ku yawa sannan ko mm. ta shafin mu za su iya gaya mana wanda suka zama suna da ra'ayin su ji ci gaban hira sosai akan shi To yanzu kan a madadin? Maryam Bashir Bagaji. Safina ta dangi. Sai kuma Daniel Brown da ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Jam sai wanda ya hada ma a Facebook Live Solomon Jack. Ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da sa a yi hutun karshen mako lafiya Allah kai mu litinin. shirin su ba sa ba. miliyar Amurka yau ta tantance. mata yau da malalaci eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba